Kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC mai mulki ya yi zama na musamman domin duba rahotannin tuntubar juna da tarurruka da suka yi da zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauran shugabannin jam'iyyar hada masu ruwa da tsaki kan yadda za a raba mukamin shugabancin majalisar dokokin ƙasa karo na goma. Bayan taron ne Bala Ibrahim mai magana da yawun jam'iyyar apc ya shaida wa muryar amurka cewa shugaban majalisar dattawa zai fito daga kudu maso kudu inda ake sa ran sanata a fabio shi zai rike mataimakin shugaban majalisar dattawa zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran sanata jibrin barau shi zai rike shugaban majalisar wakilai zai fito daga arewa maso yamma inda ake sa ran tajuddin shine zai rike mataimakinsa kuma zai fito daga kudu maso gabashi inda ake sa ran dan jihar abia kalu shine zai rike Ƙungiyar 'ya'yan majalisar dattawa sun yi wani taro na musamman inda suka ce suna goyon bayan wannan zaɓi da uwar jam'iyya ta yi kamar yadda jagoransu sanata Bashir Lado ya shaida mani. A matsayinmu wanda muke majalisa a baya muka ga ya kamata mu kira 'yan uwanmu tun daga wanda suka yi a Second Republic mu nuna goyon bayanmu na farko saboda yadda sha'anin ƙasa take an san akwai harka ta zancen kudu da arewa musulmai da kiristoci abinda muke so mu a nan shine mu ba da goyon bayan mu ga distinguished senator godwin akpabio wanda muke ga kan cewa bangaren su na south south shine yake da experience kuma shine a matsayin sa wanda ya yi gwamna ya zo ya yi sanata din nan wato abinda muke kira rankin sanata haka idan ka zo arewa musamman northwest babu wanda ya fi senator barau cancanta saboda shi ma rankin sanata ne wato wanda yake kan wannan kujera hawa na uku kenan so mu cancanta muke duba to sai dai wasu sabbin 'yan majalisa daga bangaren adawa irin su inuwa garba na jam'iyyar pdp daga jihar gombe suna ganin ba a yi wa majalisar adalci ba. Ba za mu yadda ko APC ko PDP ko ABGA ko NNPP ko LP ko waye ya shiga ɗaki ya ce kawai ga abin da ke so ba tare da ya yi duba da bukatan da Najeriya take da shi za mu haɗa kai mu kawo wadda muka yadda zai iya muka yadda zai haɗa kan 'yan majalisa domin zaman lafiyar Najeriya muka yadda kuma ya san aikin kuma zai kawo fahimta tsakanin bangaren majalisa da zuwa da bangaren doka. Shi ma ɗan siyasa daga jihar Zamfara kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Anas Abdullahi Kaura ya tsokaci cewa tsayar da wayannan shugabanni wayanda ƙasar nan ce a gabansu al'umma ƙasar nan ne a gabansu ba kansu ba kuma ba 'ya'yansu ba sannan kuma ba suna yi domin wata manufa ta su ta gaba ba don biyan bukata saboda dalilin da yasa ne wannan magana hajiya madina mahi akasarin wayansu su da ke neman shi wannan shugabanci wayanda suka fito daga wasu jihohi daban-daban sun munafici wannan tafiya sun yi antifati abin da ya ɗauki hankali shine cewa cewa shiyar arewa ta tsakiya dai ta tsira da sanata Abdullahi Adamu wanda shine shugaban jam'iyyar APC mai mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.